ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara wa Allah subhanahu wa ta'ala ne kowa ne komai wanda cikin rahmat ke ne da ikonsa ya sake ba mu dama na haduwa don ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari alaihi rahmatullah wanda ya samu suna al'adabul mufrad a yau daren 27 watan zulqa'da shekara 1443 bayan hijira annabi sallallahu alaihi sallam wanda ya daidai da 26 ga watan 6 shekara 2023 wanda wannan shi ne darasi na 68 za mu tashi tare da alimamul bukhari a babi na 248 hadisi na 544 babi wanda imamul bukhari ce babu idza ahabba ar-rajulu akahu falyu'limuhu babi wanda ke cewa idza ahabba ar-rajulu akahu idan mutum ya so dan uwansa falyu'limuhu to ya sanar da shi cewa yana son shi amma kafin mu ci gaba da karatu saboda kada in manta so da dama idan na sake sauraron karatun ko da na so in zo in wasu gyararraki kila a lafazin da na furta ko wani abu sai in manta wannan kuma Allah sai ya kaddara sai na tana to ban san in bari in ce sai karshen karatu sai in faɗa saboda kada in manta shi ma musamman game da wani wata tambaya da aka yi kan wacce take gida za ta iya yin za ta iya hada sallah idan ana hada sallah a masallaci nace a'a sai nace bisa ijma'i ina ji na faɗi ko wannan wannan kuskure ne ba bisa ijma'i bane mangana dai mafi ƙarfi da rajihi shine cewa mace in tana gida ba za ta iya hada sallah ba wai saboda ana ruwa wannan shine maganar da ya tabbata akwai malamai da suke ganin cewa za ta iya amma malamai dai sun yi ta muraja'ar su akan cewa sake nazari akan matsalar kuma suka tafi kai irin Sheikh Abdul bin Baz alaihi rahmatullah shi shine fatawarsa amma Sheikh mamar Salihu usaimin ya ce baya halatta kuma cikin magabata mazhabar Hanabila suna ganin cewa za a mace za ta iya hadawa amma jumhur suna ganin mace ba za ta haɗa sallah a gida ba ko da ana ruwa wannan shine wannan shine ainihin gyaran da na so yi ba mas'ala ce ta jima'i ba mas'ala ce ta ar-rajih wal marjuh saboda haka yace babu idza ahabba ar-rajulu akahu falyu'limuhu idan mutum ya so dan uwansa falyu'limuhu to ya sanar da shi ya sanar da shi cewa yana son sa al-imam al-bukhari da haddathana musaddad musaddad ibn musarhad يا بام الاباري قال حدثنا يحيى بن سعيد يتي يحيى ابن سعيد القطان يا بام الاباري قال عن ثور يتي لغا ثور بسنة ثور ابن يزيد الشامي الحمسي قال حدثني حبيب بن عبيد يتي حبيب بن عبيد يا بام الاباري عن مقدام بن معدي كرب دقا مقدام بن معدي كرب wannan shine isnadin hadisin yace wa kana qad ajrakahu kuma shi habib bin ubayd ya hadu da miqdam bin ma'di karib abin da yasa ya faɗi haka saboda shar'i ne ga ingancin isnadi zaman to dalibi wanda ya karbo hadisi daga malami ya hadu da shi to wannan nassi ne akan cewa sun hadu saboda aka isnadin ta wannan fuskar babu yankewa babu inkita'i shi kuma saur ibn yazid ash-shami al-himsi ɗaya daga cikin malaman hadisi ne wanda ake ji da su ta fuskar ilimi sai dai Allah ya jarabce shi da fadawa cikin bid'atul qadar cikin waɗanda suke inkarin cewa Allah bai kaddara ma bayi sharri ba wannan bid'a ce mai girma bid'a ce babba bid'a ta qadariya kore kaddara cewa Allah bai kaddara sharri ba wasu ma suna kore cewa Allah bai kaddara komai ba idan abu zai faru yana faruwa ne ba tare da Allah ya kaddara ba ya zambilla ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira amma duk da haka malamai sun yi ma wannan bawan Allah uzuri saboda yanayin da ya taso a kai hasali ma a garin da ya taso a kasar Sham sai da aka kore shi a garin bayan an kore shi aka kona gidansa kawai saboda wannan aqidar da yake da ita na alqadariya Allah ya gafarta mana gabaki daya مقدام بن معدي كرب يتي وكان قد أدركه يتي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي النبي إرادة أمين الله سكارة تبتها أدريش ياتي إذا أحب أحدكم أخاه idan ɗaya daga cikinku ya so ɗan uwansa falyu'limhu to ya sanar da shi annahu ahabbahu cewa yana son sa ya giya masa yake ina son ka wanda hadisan da zamu karanta duk zamu koro su sannan mu yi bayani akan su a takaice Imam al-Bukhari ya haddathani haddathana Yahya bin Bishr yace Yahya bin Bishr ya ba mu labari ya ba mu labari qala haddathana Qabisa yace Qabisa bin Uqba ya ba mu labari qala haddathana Sufyan wato Sufyan al-Thawri qala Ar-Rabah Ali abi abi Ubaidillah qala an Mujahid yace daga Mujahid bin Jabr ɗaya daga cikin ɗaliban abdullahi dan abbas shi tabi'i ne ba sahabi ne, mujahid ibn jabr qala mujahid ce laqiyani rajulun min ashabin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da ni fa aqadha bi mankibi sai ya riƙe kafadata min wara'i daga bayana ya riƙe kafaɗata yana daga bayana qala sai yace amma inni uhibbuka amma lalle ni ina son ka qala ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani lahu qala ahabbaka Allahu sai yace wai Allah ya soka alladhi ahbabtani lahu wanda ka so ni ne saboda shi lahu ka so ni ne saboda shi wanda malamai suna cewa abin da ya fi dacewa a siyakin nan shine ce kultu ba qala ba saboda mujahid shi ke bada labarin cewa ya hada da sai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa inni uhibbuka amma inni uhibbuka ni ina son ka qala wai kuma sai yace wato mujahid ne ya ce ya kamata ne a ce kultu shekal albani ya yi tambihin dan cewa ya kamata ne a ce kultu ni sai na nace masa ahabbaka allah Allah shi ma ya soka alladhi ahbabtani lahu wanda dan shi ka so ni baka so ni dan kuɗi ba baka so ni dan dukiya ba baka so ni dan wani abu ba dan Allah ka so ni wanda nan gaba insha Allah za mu yi bayani kan alhubbu lillahi wal hubbu fillah akwai hadisi nan gaba wanda zai zo dan haka sahabi ya gaya mu tabi'i cewa ama inni uhibbuka tabi'i ya bada ansa yace ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani lahu wanda wannan shine sunna ana son ya zama to ana yada wannan kalma idan ka so mutum kuma ka san tsakaninka da Allah kana san shi ka sanar da shi ka ce masa wani ina son ka saboda Allah to shi in ka gaya masa haka shi ma sai ya ce maka Allah shi ma ya soka Allah wanda saboda shi ne ka so ni wannan shi ne sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam. wasallam sai shi sahabin ce laula anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam qala da ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba yace idza ahabba ar-rajulu ar-rajula idan wani mutum ya so wani mutum falyukhbirhu to ya sanar da shi annahu ahabbahu cewa ya so shi to da ba dan wannan hadisin ba da na jiyo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma akhbartu da ma ba zan sanar da kai ba saboda mutane ne masu kokarin kiyaye su a komai da komai yana ganin inda ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bada umarnin fadi ba to shi da zai riki ne a cikin zuciyarsa tunda ya so ne dan Allah ba sai ya sanar ba zaka ga magabata na koyi duk abin da suka yi ba sa son su sanar ma mutane cewa nayi kaza nayi kaza nayi kaza ba sa ambatan alherin su idan sun yi alheri hasali ba sa son a sani wannan ne usulubi na magabata in ma sun yi wani abu wanda suke tunanin cewa wani zai ga kaman yana nuna tsoron Allah su ko yana nuna cewa suna da bauta sai kaga sun bayyana cewa fa ba dan haka suka yi ba kamar yadda hadisin ah, ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-bariha hadisin abdullahi ah, hadisin ah, sa'id bin jubair inda yake tambayan su cewa wane ne cikinku ya ga wancan wancan tauraruwan nan da ta faɗi jiya sai hussein bin abdurrahman ya ce ana ya ce ni na gani da yake cikin dare ne to idan mutum ya zama ya ga irin wannan abin cikin dare za a yi tunanin sallan dare yake yi da sauri sai ya ce amma inni lam akun fi sala amma fa ba wai sallah nake yi ba walakin ni ludit sai dai na kasa bacci ne saboda akwai akwai abin da ya dane ni saboda aka ina ta jin raɗaɗi ne na kasa yin bacci shi yasa na gani to wani misali inda zaka kira wani cikin dare ya ansa ka ji muryarsa ba tare da ya nuna yana bacci ba wato a farke yake to sai kai tunanin kila yana tilawon qur'ani ne ko yana karatun alqur'ani ko yana sallan dare ya dan zauna yana zikiri to da sauri sai ya ga ya maka ce a fa ba zikiri nake ba ina dan wani rubuta wani wasiƙa wata wasiƙa nake rubuta dan kawai kada a musu zaton cewa mutanen ƙware ne su to shi sai yake giya mu mujahid cewa da ba dan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin wannan magana da ba zan giya maka ba qala mujahid yace thumma akhadha ya'ridu alayya alkhitba sai shi wannan sahabin sai ya ci gaba da gabatar da khitba gare ni wato yana son in aure wata mata shine yana gabatar da ya'ridu alayya alkhitba ya go yana bijiro min da auren wata mata sai yake cewa ama inna indana jariya ai akwai wata yarinya a gurinmu ko wata budurwa a gurinmu amma innaha aura ganinta tana gani ne da ido daya ba gani da ido daya tana gani ne da ido sai ya fara mata ya fara wa mujahid kwatance yana kwadaitar da shi akan ya aure ta wanda wannan baya da alaka da maudu'in hadisin da tabibin imam al-bukhari yayi amma kawai shi kamakin labarin ne cewa bayan ya giya mini wannan sai ya shiga ba da labarin cewa ga abin da ya kawo shi to wannan hadisin yana shi ma yana kamar wancan hadisin ne wanda ke kwadaitar da mu cewa idan mutum yana son wani to ya sanar da shi cewa yana son shi yace haddathana Musa Musa bin Isma'il qala haddathana Mubarak wa Mubarak bin Fadala قال حدثنا ثابت يتي ثابت البناني يا بام الاباري قال عن انس دقا خادم من ذا الله صلى الله عليه وسلم انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم انس ياتي النبي صلى الله عليه ya ياتي ya ce mata haɓa arrajula ne ba za a samu wasu mutane biyu sun so juna ba ta haɓar rajula ne mutane biyu ba za su so juna ba illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi face wanda yafi falala shine wanda yafi tsananin son dan uwansa wanda yafi falala a gurin Allah shine wanda yafi son dan uwan nasa matukar son saboda Allah ake yi shi to kaga wannan hadisin duka da Imam Bukhari ya kawo suna kwadaitar da mu ne mu haɓaka yadda za a samu soyayya tsakanin mu saboda ranar tashin kiyama waɗanda suka so juna saboda Allah suna da falala a gurin Allah subhanahu wataala rana ne wanda Allah zai ta ainal mutahabbuna bi jalali al-yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli ina waɗanda suka so juna saboda Allah ina waɗanda sun so juna ne saboda Allah ba dan wani abu ba al uzilluhum Allah ya ce yau zan inuwantar da su yau malazilla a ranar da babu inuwa illa zilli face inuwa ta wannan falala ce mai girma haka abdullahi dan umar ya kawo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar tashin kiyama akwai wasu mutane wanda Allah madaukin sarki zai sanya su kusa da shi Allah zai zaunar da su a wani mazauni mai madaukaki kusa da Allah subhanahu wataala wanda annabawa da shuhada shahide za su rinka burin ina ma a ce su ne da wannan matsayin ga su bayin nan ba shahidai ba ne ba kuma annabawa ba ne amma annabawa da shuhada za su rinka burin ina ma a ce su ne da wannan matsayin za su rinka begen ina a ce su ne da wannan matsayin ya ce fajata a arabiyun ala rukubataihi wani balaraban ƙauye yana jin wannan maganan sai durkusa sai ya fada kan guyoyinsa ce sifhum lana ya rasulullahi wa jallihim lana ya rasulullahi kamar kwatancin wa'annan mutanen su haye wa'annan mutanen kamar bayanin su ta yadda za mu gane su annabi sallallahu alaihi wasallam ce wasu mutane ne da ba dangi ne ya hada su ba ba kabila ce ta hada su ba ba wani gari ne ya hada su ba a mutane ne da sun fito da gurare daban-daban sahabba fillahi sun so juna saboda Allah shi kaɗai. kuma suka mai da kansu abokane saboda Allah yace mutane za su dinka jin tsoro ranar tashin kiyama waɗanda ba za su ji tsoro ba ranar da mutane suna cikin firgici su suna cikin aminci annabi ce ulaika Allah alladhina la khawfun alaihim wala hum yahzun waɗanda su ne waliyan Allah a ce kenan mutum na iya samun wilaya ta hanyar soyayya ka so mutum saboda Allah shi kadai baka baka fatan wani abu da gare shi baka kauna wani abu da gare shi kana san shi ne saboda biyayyen da yake wa Allah subhanahu wa idan za ka so mutum ka so shi dan Allah in ko ka ƙi shi ka ƙi shi ne saboda Allah alhubbu fillah wal bughdu fillah in ka so ka so dan Allah in ka ƙi ka ƙi dan Allah wannan shi ne imani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wasa hadisan ba yake cewa mutum ba zai samu dandanan imani ba har sai ya zamanto cewa yana so ne dan Allah yana ki dan Allah to kaga wannan hadisin yana kuɗe da mu ne ya zamanto mu so juna ya zama to akwai soyayya tsakanin mu a matsayin mu na al'ummar musulmi al'ummar musulmi ya zama to muna son juna muna kaunan juna muna neman juna da alheri wannan shine abin da ake bukata saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba za mu shiga aljanna ba sai mun so juna la tadkhulu aljanna hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu kaga sai ta afala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum ku yaɗa sallama to na daga cikin abin da ke kawo soyayya shine a yaɗa sallama na daga ciki shine kuma ya zama to ka gaya ma mutum cewa ina son ka saboda wanda ka gaya masa cewa ina son ka zai jawo shi zuwa gare ka ya san cewa lalle wani yana so na ya gaya mini yana so na so sai a samu ne sai a samu dankon soyayya wannan babin kenan al-Imam Bukhari yace babu idza ahabba rajulun babu idza ahabba rajulan fala yumarihi wala yas'alu anhu ana son a samu soyayya kuma idan soyayyan nan ta samu so ta dawwama idan ka so mutum to kada ka yi wani abin da zai bata soyayya akwai wasu abubuwan da ya kamata ka kiyaye saboda wanda akwai soyayya tsakaninka da shi kada soyayya nan ta lalace kada a koma gaba akwai abubuwan da ya kamata a nisace su wannan hadisin ba ba marfu'i bane mawqufi ne amma kuma malamai sun ce ma'anan na da kyau sahabi ne ya faɗa قال حدثنا عبد الله بن صالح mun fassara ko babin idan ahabba rajulan idan mutum ya so wani mutum fala yumari to kada ya dinka jayayya da shi kada ya dinka musu da shi saboda musu kan kawo gaba tsakanin mutane la yumari kada ya je ya ta gaba ya ta musu da shi wala yasalu anhu kuma kada ya je ya rinka bincike game da shi in kana son mutum kana son shi matukar babu abin da ya bayyana to kada ka je ka yi ta tambayar mutane wai me kuke gani game da wani me kuke gani game da yanayin wani wai me za ku ce game da wani da zaran ka buɗe wannan kofan to ka buɗe lalata alaƙar da ke tsakaninka da shi saboda akwai mutane idan sun ganka da mutum akwai ƙauna akwai son juna to wani ya kama fushi kenan sai ya ga ya ɓata baya son ya ga mutane guda biyu suna son juna sai ya nemi yadda zai lalata to da zaran ka fara tambaya kila sai ka je ka tambaye shi sai ya giya maka wani abin da zai bata alakar ku yace haddathana abdullahi ibn salih abdullah ibn salih katib al-layth ya ba mu labari qala haddathani muawiya wa muawiya ibn salih qala inna abu zahiriyya haddathahu yace abu zahiriya ya ba shi labari abu zahiriyya sunansa hudayr gini bin kurayb alhimsi himsi قال حدثه عن جبير بن نفير دقى جبير بن نفير tabi'i ne mai ilimi mai yawa ya haɗu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa yanzu nan gurin kaga yana karban hadisi yake an mu'az bin jabal daga mu'az bin jabal ya taba bada labari kamar da al-imam zahabi ya kawo a cikin tarjumar sa asir alamin nubala cewa wata rana ya je gurin abu darda abu darda sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga abu darda ya akwai kwanan nama a gaban abu darda abu darda yana cin nama sai abin darda ya ce masa ka zo mu ci naman nan ka zo mu ci naman nan ina aka samu nama ya ce wannan cocin ne da ke kusa da nan gurin su ne suka yi yanka a cocinsu shi ne suka kawo mini ka zo mu ci jubair min nufi ya ce sai na zo na sai muka ci tare al-imamu zahabi alaihi rahmatullahi da ya kawo wannan kissar sai ce wannan dalili ne akan cewa ma bubi halil kanisa fa mubahun wa inna ma hurrima alaina ma zubiha ala nusub da za a yanka saboda coci saboda misali gudan ibadansu, su yi amfani da shi gurin ibadansu. to babu laifi za ka iya amfani da shi za zaka iya ci inji imam zahari ce abinda aka haramta mana shine ma zubiha ala nusub abinda aka yanka wa gunki ya zamanto an yanka ne saboda gunki ko ya zamanto an kira sunan wani abu banda Allah to shine ce wannan abin an yanka ne zuwa da gunki kaza shine aka haramta mana inji ji al-imam az-zahabi ya kawo shi a cikin tarjumar jubair bin nufayr yace mu'az bin jabal ya ce idza ahbabta akhan idan ka so wani dan uwa fala tumarihi to kada kai musu da shi kada ka rinka jayayya da shi duk abin da zai kawo jayayya tsakaninku a kaurace maka wala tusharrahu kada kuma kada kai masa sharri kare kamar masa sharri da zai sa shi ma ya maida maka sharrin da kai masa shine wala tusharruhu idan ka masa sharri shi dan zai iya zuga shi shi ma ya maida maka da zaran an fara musayyan sharri to alaka sai ta lalace wala tusharruhu shine wala tusharruhu wasu kuma kamar da al-imam Abdurrauf al-Munawi ya kawo a cikin Faidul Qadir yace akwai riwayar wala tusharruhu wala tusharruhu bi ma'ana min ash-shara' kada ka yi siyayya da shi kada ka yi ciniki da shi ko ku shiga cikin kasuwanci inda kana son shi saboda kasuwanci idan duniya ta shiga cikin alaƙa to takan iya lalata alaƙa za ka ga mutane suna son juna ɗaliban ilimi malamai da zaran duniya ta bi tsakaninsu shi kenan alaka alaƙa sai ta lalace to shi yasa yana cikin hikima ba wai wani dinga kamar idan ana kasuwanci to alaƙar za ta ƙara ƙulluwa ne zai iya yiwuwa amma so da dama abinda duniya take kawowa tana kawo barna ne tsakanin masoya shi yasa yake kada kai kasuwanci da shi a riwayar wala su sharahun kenan amma riwayar wala su sharihi to kada kai masa sharri da zai sa shi ma ya maida maka da sharri wala tasalu anhu kuma kada kai tambaya game da shi la tasal anhu kada ka je kana bincike a game da shi fa'ata an tuwafiya lahu aduwan zai iya yiwuwa garin binciken nan naka ka je ka ci karo da wani makiyansa fari bi ma laisa fi makiyansa sai ya baka labarin abin da baya tare da shi dama abin da gaba ke kawo wake ne idan mutum yana kiyaya da wani to kiyayyar nan takan makantar da shi sai ya koma yana faɗin abin da bai sani ba sai kuma yana tuhuman da abin da shi kansa ya san cewa wancan bawan Allah bai sifantu da shi ba sai ya makaga masa ƙarya ya masa buhtan yace to so da kada ka je ka samu makiyinsa ya kaga masa ƙarya ya dangana masa fa yufarriqu bainaka wa bainahu hakan sai kawo rabuwa tsakaninka da shi to kaga ashe kenan ba a san rabuwa idan ya zama to mutane suna tare suna soyayya ko suna son juna saboda Allah subhanahu wa ta'ala wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ba a san rabuwa yace haddathana al-muqri Abdullahi ibn Yazid al-Muqri yace ya ba mu labari ɗaya daga cikin al-abadi

yace abdurrahman ya ba mu labari abdurrahman a nan gurin abdurrahman bin ziyad bin an'um al-ifriqi qadi al-ifriqiyya bawan Allah qala an abdullah bin yazid yace daga abdullah bin yazid qala an abdullah bin amr abdullah bin yazid yace ya karbo daga abdullah bin amr abdullah bin amr bin al-as abdurrahman bin ziyad bin an'um al-ifriqi yace bawan Allah kun sabu abin da na ce bawon Allah bawon Allah ne na gari salihi ne hasali ma alƙali ne alƙalin ifirikiya. wanda shi ne cikin awaliyarsa ne farkon wanda aka fara haifan ma musulmai a lokacin da aka yi fatuhu ifirikiya. bayan buɗe ifirikiya shi ne yaro na farko da musulmai suka haifa kamar yadda Abdurrahman bin Abi shi ne farkon da aka haifa a ƙasar Basara. abdullahi bin zubair shine farkon da muhajirun suka haifa bayan hijira to wayannan awliyat ne to abdurrahman wannan shine farko wanda aka haifa malami ne masani har aka mai da shi alkali a ifriqiya bai tsoron Allah amma mafi yawa daga cikin malaman hadisi suna raunana shi gashi duk da alkalancinsa ai ba a sanya jahili ya zama alkali dole sai malami to amma akwai bambanci tsakanin ilimi da mutum ke iya ibada da shi da kuma ilimi wanda ke da alaka da ilimin hadisi mutum kan iya zama mutumin kwarai amma kuma ka same shi masanin alkur'ani masanin sira masanin gazawat amma gurin malaman hadisi ya zama to ifi ne amma shi wannan ba wani, bawan Allah shi qasa'is din shi malaman garinsa suna sa ɗan ifriqiya Abdullahi ibn Salih al-Misri yana cewa duk wanda ya soki Abdurrahman bin Ziyad maganarsa ba za mu karba ba huwa min al saboda yana cikin mazajen hadisi wanda ake karban hadisin su kamar yadda Yahya ibn Sa'id al-Qattan shi ma yake ganin cewa thiqa ne amma sauran malamai suna ganin cewa da'ifi ne wannan kuma shine abin da ya tabbata a yanzu malamai wasu suna ganin cewa za a iya sake bincike a kansa a gani za a yi karfafan hadisansa ko ba za a karfafe su ba akwai lokacin da yana alƙali alkalanci a a a misar dama yake sai ya ga akwai zalunci da yawa daga gurin ma'aikatan abu ja'afar al-mansur saboda aka sai ya garzaya gurin khalifa abu ja'afar al-mansur ya shiga gurin abu ja'afar al-mansur abu ja'afar al-mansur ya ganshi ya maraba da shi ya ce matsau kusa ya ce me ka faɗa ne game da ayyukanmu a cikin garuruwa da muke da suna na musulmai abdurrahman bin ziyad bin anwar ifiriki ya ce ai babu abin da na gani sai sharri abubuwan da na gani sharri ne wa zulman fashiyan na ga zalunci ya bazu ko'ina wannan a gaban khalifa yake faɗin wannan ya ce kuma na ɗauka ko saboda nisan gari ne daga gare ka amma kullum marjanautu minka izda da su'an na ɗauka ko saboda kana nesa ne mu muna daga ifirikiya kai kana nan shi yasa nike ganin shi yasa ma'aikatan naka suke zalunci ya ce amma duk sanda na maso matso kusa da kai sai ga ah ai zaluncin ma ya fi kusa da inda khalifa yake ya ce khalifa sai ya sunku ya kai bayan wani lokaci sai ya daga kansa ya ce to ina muka samu mataimaka ina muka samu waɗanda za su taimake mu akan gudanar da ayyuka yadda ya dace abdurrahman bin ziyad ya ce masa amma qala umar bin abdul aziz innal waliya bi manzilati suq shin wai ma abdullahi umar bin abdul aziz ba ya faɗa ba yace alwali bi manzilati suq ai shi shugaba yana kaman kasuwa ne yujlabu ilaiha ma yunfaqu fiha abin da ake siya cikin kasuwa shi ake kawowa kasuwa ko ba haka bane idan mutane suna siyan kayan banza to dole za ka kayan banza cikin kasuwa idan mutane suna buƙatar littafai ne ana siyan littafai za ka ga an kawo littafai kasuwa irin kayan da mutane suke siya irin shi ake kawo a kasuwa ya ce saboda haka kamar yadda shugaba yake haka mutanen da za su rinka zuwa gurinsa fa in kana barran ya tuna ilaihi ya tuna ilaihi yani bibirrihim idan mutumin kware ne to za su rinka zuwa gurinsa da alherinsu idan kuma shugaba ya zama to fajiri ya tuna ilaihi bi fujurihi to haka nan kaman kasuwa yake shi yadda shugaba yake haka mukarabansa da waɗanda suke zuwa gurin yace Abu Ja'far al-Mansur sai sun koyar da kansa yana sun koyar da kansa mai fadan sai yace masa kawai fita waje saboda kada ya daga kai ya fushi kawai kai waje haka Abdurrahman ya fito shi yasa ake ce mai qawwalan lil haqq cewa mutum ne baya la ya kafa fillahi lau layi kuma wannan na nuna maka cewa kasuwannin mutane yana nuna yanayin mutane duk abin da ka je kaga yake kasuwa mutane suna siyan shi to za ka iya faɗin wani irin al'umma ce idan ka je kaga mutane duk inda ka gansu kayan kaɗe-kaɗe da raye-raye ake siyarwa to ka san tarbiyya ya riga a gurɓace ya lalace ka je kasuwa ka ga masu sayar da hijabi ba ka ganin kowa ka je inda aka shayar da kaya matsatsu kaga mutane suna shiga suna fita to kai hukunci kan al'ummar nan ba mutanen kwarai bane tarbiya ta lalace yadda kaga kasuwannin mutane haka suke shi yasa ya buga masa misali da abinda Umar bin Abdul Aziz ya faɗa gabanni yadda ka san kasuwanni haka suke idan shugaba na kwarai ne to za ka ga mutanen kwarai su suke kewaye da shi ku duba sayyidina Umar radiyallahu anhu su wane ne kewaye da shi alqurra makaranta alqur'ani mahaddata alqur'ani ba ka zama cikin fadan sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ka zama makarancin alkur'ani saboda ka yadda mutum yake haka ne so a irin mutanen da za su kewaye shi ke ko da miji ne a cikin gida idan ya zama mutum ne mai son gulma to haka za a yi ta kawo masa gulma cikin gida yana cikin gidansa za ka ga cewa waɗanda suke zuwa gurinsa waɗanda suka fi son fi kusa da shi magulmata ne to yadda mutum yake haka mutane za su rinka zuwa da shi za su rinka zuwa gare shi saboda aka abdullahi bin amr bin al-as yake cewa anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace man ahabba akhan lillah duk wanda ya so wani dan uwa lillahi saboda Allah billahi saboda abinda bawon Allah ne ya kasance yake aikatawa na da'ar Allah kala inni uhibbuka lillah yace masa ina son ka dan Allah yaje ya giya masa yace ina son ka dan Allah fa jami'a jami'an aljanna Allah ya kaddara su biyun nan suka shiga aljanna kana alladhi ahabba fillahi to wanda fa yaso fillahi saboda abinda mutum ke yi na alheri da da'a arfa'u darajatan li hubbihi zai zamanto shi yafi matsayi a cikin aljanna saboda son nan nasa alallazi ahabbahu lahu akan wanda ya so ɗan uwansa lillahi saboda Allah mun gane fasar wato kenan akwai alhubbu fillahi akwai alhubbu lillah malamai suna cewa akwai kuma alhubbu ma Allah wanda shi wannan shirka ne alhubbu Allah mutum ya so wani tare da Allah subhanahu wa ta'ala ya so wani yadda yake son Allah to wannan yana shiga cikin babin shirka kamar da Qur'ani ce minan nasi man yattakidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wal ladina amanu ashaddu hubban lillah akwai mutane waɗanda suke san Allah yadda suke minan nasi man yattakidu min dunillahi andadan san rike wasu ababan bauta kuma bayan Allah yuhibbunahum suna san su ka hubbi eh, ka hubbillah kamar yadda suke san Allah kaga suna san Allah amma suna san ababan nan nasu sawa'un mutane ne sawa'un annabawa ne sawa'un malamai ne sawa'un abokai ne sawa'un masu kuɗi ne yadda suke san Allah subhanahu wata'ala amma walladina amanu su kuma wanda suke da imani ashaddu hubban lillah soyayyar da suke ma Allah ya fi tsanani kan soyayyar da suke ma kowa saboda haka alhubbu ma'allahi wannan shirka ne wanda ba a san mutum ya fada ciki to amma al'ubu lillah shi soyayya ne saboda Allah tsantsa mutum ya so dan uwansa lillah saboda Allah ba don kuɗinsa ba ba don matsayinsa ba ba don ƙabilansa ɗaya ba ba don garinsa ɗaya ba ba don wani abin da ya haɗa su na duniya ba yuhibbuhu lilla. ikhlasi ne tsantsa wa ma illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu saboda haka wannan soyayyar nasa ta Allah ke kaɗai, babu abin da yake tsakaninsu na wani alheri da ya masa so da wannan shine alhubbu lillah alhubbu fillahi kuma kaga mutum yana sallah yana azumi yana karatun qur'ani yayi mulazamar sunna yana kokarin gabatar da abubuwan da Allah madauki sarki ya umurce shi yana kaurace ma abubuwan da Allah ya hane shi to wannan idan mutum ya so shi saboda wannan ahabbahu fillah saboda aikin da yake yi na alheri da da'a wasu kuma malamai suna ganin cewa babu bambanci tsakanin alhubbu fillah da alhubbu lillah dukkanin su so ne saboda Allah subhanahu wataala to wannan kuma alhubbu kamar yadda malamai suke cewa ginshiki ne fa na addinin musulunci so saboda ubudiyya ga baki daya kafin mutum ya zama bawan Allah to sai ya zama to yana da abubuwa guda uku na farko shine alkhawf na biyu shine arraja na uku shine almahabba ya zama to cewa yana son Allah yana tsoron Allah yana kuma fatan samun rahmar Allah subhanahu wa ta'ala Alimami ibn qayyim al ya ce wayannan abubuwan guda uku kamar tsuntsu suke al daga bangaren dama fiffike ɗaya kenan ar-raja'u fiffike ɗaya kenan kan tsuntsun shine al-mahabba wannan shine ubudiyya wanda idan mutum ya samu wayannan abubuwan ki ɗaya sun cika to zai zama to bawan Allah na kware amma da zaran an samu matsala wajen hubbinsa to shi ke fa akwai matsala shi yasa ya zamanto idan mutum ya so Allah kamar yadda yake son wani to butulci ne kafirci ne lillahi almasalul a'la misali a ce mutum yaro ne mahaifinsa wanda shi ya tarbiyantar da shi shi yake siyan masa abinci shi yake kawo masa kaya rigan da yake sawa shi yake biya masa kuɗin makaranta shi yake zaunar da shi ya zaunar da shi a cikin gida shi yake masa komai abokin mahaifin sai ya shigo gida wata rana sai ya ba shi kyautan dubu ɗaya yaron nan sai ya koma in an tambaye shi an ce wa ka fi so sai ce na fi son abokin mahaifina saboda me ce saboda ya bani dubu ɗaya to kaga wannan yaron ba yaron kwarai bane ko yaro ne wanda yake butulu bai kuma san rayuwa ba idan mahaifin ya kama ya masa dukan iya ya cancanci a masa uku ba, ko ba haka bane to lillahi al-masalul a'la ya zama to Allah madaukin sarki ka dubi irin ni'imomin da Allah ya mabawa wa in ta'uddu ni'matallahi la ba baka iya daga ni'imomin Allah komai duk abin da zaka samu a rayuwa Allah ne ya maka gani ne ji ne fahimta ne komai ni'ima duk wata ni'ima na ji da iska da walwala da lafiya da arziki da duk abin da ka samu Allah ne ya baka to sai ka koma kana son wani halitta ba bawa ba yadda kake san Allah ga wannan mutum bi'sa lizali bi'sa lizalimi na badal mutum yayi butulci ya zama yana son wani yadda yake san Allah lillahi al a'la saboda haka so ana yi ne saboda Allah subhanahu wataala sannan al-imam al-bukhari ya saki kulla wata wani babi yace babul aqli fil qalbi Babu wanda ke bayani akan cewa al-aqlu fil qalbi hankali yana cikin zuciya ne ya na kuna murmushi akwai magana kenan ko al'akulu fil qalbi hankali yana cikin zuciya ne saboda zo da dama mutane suna gani hankali ai cikin anan yake cikin kwakwalwa yake to amma gashi na al-Imam Bukhari ya ce babul aql fil qalb hankali yana cikin zuciya ne قال حدثنا sa'id bin Abi-Maryam. قال أخبرنا محمد بن مسلم قال أخبرني عمرو بن دينار قال عن ابن شهاب قال عن إياد بن خليفة قال عن علي رضي الله عنه إياد بن خليفة مقبولين فأما كما ناقى أن حسن حديثا على أي حال سيدنا علي رضي الله عنه ياتي إياد بن خليفة ياتي ياتي سيدنا علي صحابي النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه بسفين يقول شوى ياتي سيدنا علي السفين inda aka yakin siffin yana cewa innal aqla fil qalbi lallai hankali yana cikin zuciya ne war rahmatu fil kabidi rahama kuma tana cikin hanta rahama tausayi tana cikin hanta ne war ra'fata fi jin kai kuma tana cikin sefa Wannan nafasu fil ri'a numfashi kuma yana cikin huhu wannan shi ne abin da sayyidina ali radiyallahu anhu ya faɗa wanda wannan matsala ce wacce tun asali malamai sun yi saɓani tun farkon zamani an yi saɓani ina hankali yake nusus na alkur'ani suna nuna mana cewa hankali na cikin zuciya ne afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور سوى ذاك أنا قلت شوى هنكلي فا أتكن زوجي أتكن كما هنكلي shine ni'ima mafi kusan mafi girma da ake ma mutum bayan musulunci Allah ya mallaka masa hankali ni'ima ce babba wanda wani lokaci ma ni'imar musulunci tana tabbatuwa ne idan hankali ya tabbata saboda wanda ba shi da hankali ba a siffanta shi da musulunci ko rashin musulunci la yusuf bil imani wala bi al iman ba a ganin mahaukaci yanzu a ce masa mumini ko a ce masa kafiri mahaukaci saboda ka ni'imar hankali sai mutum ma na da hankali taklifi ke hawa kansa idan mutum mahaukaci ne babu taklifi a kansa ni'ima ce babba wanda in mutum na da shi yakan taimaka masa ma ya tsiratar da shi daga azabar ran tashin kiyama kamar yadda in wuta za su rinka cewa law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id da mun kasance muna ji ne muna hankaltuwa kai ni ma na yi ko muna hankaltuwa an saba <laughs> ma kunna fi ashabi sa'ir da ba za mu zama to mutanen sa'ir ba mutanen an wuta ba da muna ji ne muna hankaltuwa amma to kaga nassin qur'ani yana nuna cewa zuciya tana cikin menene hankali na cikin zuciya ne amma kuma akwai malamai kamar da al-Imam an-Nawawi ya faɗa a cikin sharhin sana al-hadithin wa inda fil jasadi مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب wannan shi ma kaga cewa wannan yana nuna cewa zuciya ita ce take da take da control akan komai ita take gudanar da komai yace wannan ya dangana ma al-Imam Abu Hanifa Abu Hanifa na ganin cewa hankali na cikin kwakwalwa ne annal aqla fi dimag al ahmad bin hanbal shi ma ibn taymiya ya dangana masa cewa imam ahmad yana ganin cewa hankali na cikin kwakwalwa ne ba cikin zuciya ba duk da waɗannan nusus da aka kawo cewa zuciya ita ce take zuciya ita ce take fahimta ولقد Minar jinni كثيرا insi lahum والإنس la قلوب biha suna da zukata amma ba su ganewa da zukatansu. nasu alkur'ani da yawa suna nuna cewa zuciya ita ce take dauke da hankali to amma sai suka ce wasu suke cewa alqalbu da ake nufi ba qalbu ne wannan gabar da take cikin kirji ba saboda ma'anar alqalbu a cikin larabci wato ciki abin da ke batsi ne abin da ke cikin abu shine alqalbu saboda haka akulu na cikin alqalbu ne yana cikin batsinin mutum ne ba abu ne wanda za a iya lamfe shi ba ka iya ganin sa to amma kuma wasu suna cewa ina wannan tawilin ba zai shiga ba saboda qur'ani ta yi walakin ta'mal qulubul lati fi sudur sai dai nuna wanda ke cikin zuciya wanda ke cikin kirji to ala ajati halin eh, idan irin wannan abu ya zo eh, ina ji yanzu ma akwai waɗanda suke suka suna cewa ai alkur'ani ya nuna zuciya hankali na cikin zuciya ne alhali bincike na likitoci yana nuna cewa hankali na cikin kwakwalwa ne saboda suna son su suna son su ci gyaran alkur'ani shi yasa duk wanda ya zamanto yana biye ma nakadin abokan gaban addinin musulunci to zai fada cikin matsala ka zo ka ce wai kana kallon irin sukan da kafare suke yi kan hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka zaka rusa hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama to fa sai ka koma cikin qur'ani ba ka rusa wasu ayoyin qur'ani saboda suna suka cikin ayoyin qur'anin ma su a ganin su bincike na nuna cewa hankali na cikin kwakwalwa ne ba cikin zuciya ba to amma tabbas abin da ya tabbata kamar yadda ya zo cikin nasan alkur'ani shine hankali na cikin zuciya ne kuma mun yi imani da shi a haka bincike na zamani yana iya failing yana iya zama cikin error duk wani wanda ya karanci sciences da engineering da waye da sauransu ya san bincike na tafiya ne da zamani gwargwadon kayayyakin da ake da shi na bincike a wani zamani gwargwadon natijan da za a samu na zamanin akwai wani bawan Allah misali da ya zo yana son ya tabbatar da zarra Qur'ani na cewa wa man ya'mal faman ya'mal sharran yarahu zarra wasu kwari ne irin eh, me ake ce musu ne eh, eh, An? a ah, insect ba insect ba cinnaku irin jajayen cinnakun nan kananan nan kananan sosai su ake cin mazarra na to wai kwarkwasa kuma to kwarkwasa kananan ba to kananan nan Allah ya ce man amal mithqala dharratin khairan yarahu duk wanda ya aikata gurgudan nauyin zarra na alkhairi zai gani bawan Allah ne sai ya gama binciken sa na zalamin sa sai ya ce az-zarratu la wazna lahu az-zarratu la wazna laha yace ai zarra ba ta da ba ta da nauyi me yasa yace haka ya dauko biredi sai ya auna nauyin biredi sai ya rubuta nauyin sai ya ɗauko biredin sai ya je aje inda ƙananan cinakun nan za su hau kai sai suka hau kai suka taru suka rufe biredin ga baki ɗaya sai ya ɗauko biredin sai ya ƙara aunawa sai ga ai nauyin bai canza ba to wannan shine binciken da ya yi a zamanin shi ya ce wai zarra babu nauyi duk wanda ke kokarin bibiyan bincike a zamanin zamanin zai ce aito yanzu ga qur'ani yace man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu amma kuma gashi bincike ya nuna cewa me dharra ba ta da nauyi to amma yanzu ka aka maka akwai sensitive skills wanda ina ji ko iska ka hura akai sai ya kada ya nuna maka inda zaka dauko gero yanzu ka nika shi ka ɗauko wani ɓangaren gero ƙwayen gero ka ɗora a kai wallahi sai ya za ka very sensitive case ake da su yanzu to kaga yanzu duk wanda ya yi imani ya saba mu nassin qur'ani a wancan zamanin wannan zamanin in yazo zai gane bashi da wayo shi yasa idan nassi ya zo na alqur'ani ka sallama kawai kada ka tsaya kana ta wani bincike kana tunani kana cewa to wannan abin hankali zai doka ko ba zai doka ba imam ahmad bin hanbal a cikin usulus sunna me yace yace wa man lam ya'rif tafsir al-hadith wa yablughuhu aqluhu faqad kufiya dhalika wa uhkima lahu fa alayhi al-iman bihi wa taslim lahu ko da ka karanta hadisi baka gane shi ba kwakwalwanka bai doka ba kada ka damu dama ba a kallafa maka fahimtarsa da gane shi ba ba komai ka gane ba abinda aka ɗora maka shine imani da shi kai dai kai imani shi abin abinda ake so ba wai fahimtar daqa'iq din shi ba kai ka san cewa al'aqlul bashari qasirun an idraki kulli hikma ba zai yiwu a ce kwakwalwan dan adam ya fahimci komai ba ai komai na da limit din shi ko ko computer yanzu in ka buga masa wani wasu nambobi zai baka error ne sai ma ina bai gane wannan ba computer ne kuma kwakwalwan dan adam ba komai zai riska ba saboda haka duk inda muka samu nasti mu rinka imani da shi yanzu akwai bincike da ke nunawa yanzu ku yi haƙuri lokaci ya yi amma bincike na zamani ma na nuna cewa wancan maganar da ake faɗi cewa hankali na cikin ƙwaƙwalwa ne ba wai hakan nan ba ne mutulake bincike yanzu na almutakassisun albahithun waɗanda suke ɓangaren cardiology da waɗanda suke ɓangaren neurology wato abin da ya shafi ƙwaƙwalwa da abin da ya shafi eh, zuciya da kuma abin da ya shafi na mutum da alakarsa da ƙwaƙwalwa, sun zo sun haɗu da masu binciken cardiology da neurology suka kafa wani sabon discipline ko cardiology suke ce mini ko mene in na kuskure da ku ya min ba bangare na bane amma suka zo aka zo da aka yi bincike to daga cikin natijan da suka samo na binciken su shine wani concept inda suka fito da shi na dimagul qalbi cewa zuciya tana da hankali dimagul qalbi wato heart brain cewa heart din mutum na da brain saboda sun gano akwai wani bangare cikin zuciya wacce take da alaƙa da kwakwalwa kuma zuciyar nan wannan bangaren da aka binciki composition din shi irin composition din abin da ake samu ne cikin kwakwalwa yana da neurons sama da dubu arba'in yana da kuma support cells yana da protein wanda su ne composition din kwakwalwa saboda aka suka gano cewa wannan gurin za a iya kiransa sunan dimagul kalbi cewa duk da yana cikin zuciya ne to wannan bangaren yakan ba mu zuciya sako yakan ba mu kwakwalwa sako wannan bangaren da ke cikin zuciya zai aika mu zuci zai aika mu kwakwalwa sako kuma cikin binciken su sun tabbatar da cewa ba wai kawai sako za a aika mu kwakwalwa ba wajibi ne kuma kwakwalwa ta fi sakon nan sai ya zama to zuciya ita ce ke ba mu kwakwalwa umarni kaga wannan shi ma bincike ne na zamani wanda ana maganan cardiologist ana maganan neurologist wanda ya fito da wannan concept din wani sunan shi Dr. J Andrew Amor ba musulmi bane shi ya fito da wannan concept din to kaga idan mutum ya gona yana kokarin bibiyan binciken zamani yana amfani da shi wajen raddin maganan Allah subhanahu wataala to babu shakka na farko bai fahimci kudurar Allah ba subhanahu wataala bai kuma fahimci kakon Allah ba subhanahu wataala bai kuma girmama Allah hakikanin girmaman da yayi ba saboda ala ya'lamu man khalaqa huwa latiful khabir shin Allah da ya halicci dan adam yace hankali na cikin zuciya bai san dan adam bane Allah shi fa ya halicci dan adam shi ya masa tarkibi ya bashi zuciya kuma yace hankalinsa na cikin zuciya to kaga ba zai yiwu ba ko da kuwa bincike bai nuna ba muna nan anan muna sauraron bincike da zai zo ya nuna cewa hankali na cikin zuciya ne saboda wannan shine nasan alqur'ani shine kuma abinda qur'ani ya tabbatar da shi mutane su daina kokarin kullum neman gamsar da cewa nassin qur'ani sai ya dace da sai ya dace da binciken zamani wannan kuskure ne zamani ne za a ce a duba a gani ya dace da nassin alqur'ani ko bai dace ba da fatan abin da na faɗa dan daidai ne Allah ya ba mu ladan shi dan kuskure ne kuma Allah ya gafarta mai kamar da na faɗa wayannan maganganun na faɗa ba fanni na bane ba karatu ne nayi akan su kuma na gano cewa wannan shine abin da suke faɗi idan nayi kuskure wajen ta'abiri to a yafe ni. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله kada mu bari idan akwai tambayoyi ma bari tambayoyin sai sati mai zuwa insha Allah saboda mun danja karatun saboda lokaci ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا ارحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله